أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون يزوق na riƙe wasu ababen bauta ba da gaskiya ba koma bayan Allah wanda ya halice ni idan Allah mai rahama ya nufe ni da mummunan abu ceton waɗannan abubuwan bautar ba zai amfana min komai ba ba sa mallakar cutar da ni ko amfanarwa kuma ba su iya tseratar da ni daga mummunan abin da Allah ya nufin shi gare ni in na mutu akan kafirci